ce shi eh. eh to ya abin yake abin yayin yadda yake gaskiya sai dai ci gaba eh wannan saboda haka duk ita wannan rayuwa sai hakuri sai addu'a ma sha yadda mai ma ya tashi din nan kaga da yana 185 ne ya kuma 700 bita wani masu mutunci za su sai da 500 da ɗari hidda da wannan ya kamata mu tashi mu yi addu'a Allah ya kinde ubangiji Allah ya kawo mana sauki da sauyi ga ya tashi tare ne ma duk a ƙara kuɗin farashin ya anya ya ya jarumai ya ga mu ƙara ba farashin kuɗin aiki ne gaskiya ne jarumai ya ƙara kuɗi mai ya tashi na mai ya tashi kuma jarumtakan ma da mai ake amfani da da mai da ka hauma shi ka je ka hauma ka da eh, gaskiya ne eh to nan dan wannan to amma duk din shi ma dole da alaki <laughs> kana zaka canza mota eh, kuma kullun kana sha mai kamar dubu bayan Allah da zai ka san Allah ya koma da abu to kawai zai kawo ma maraka idan an zama manzo Allah sallallahu alaihi maka mota zai baka abin da nasi yau wato jarumai duk mun ƙara farashi mun ƙara farashi yauwa yauwa mu zaka yi ce shi eh to ya abin yake eh, abin yadda yake gaskiya sai dai mu ci gaba eh wannan saboda haka duk ita mun rayuwa sai hakuri sai addu'a kuma yadda mai ma ya tashi dinnan kaga da yana ɗari da tamanin da biyar ya koma ɗari bakwai lita wani masu mutunci za su sai da shi ɗari biyar da ɗari hida da wannan gaskiya ne magana ka ya kamata mu tashi mu yi addu'a Allah ya kinde mu ubangiji Allah ya kawo mana sauki da sauyi ga mai ya tashi tare ne ma duk a ƙara kuɗin farashi ya anya ya tashi ga dole ya jarumai ya kamata mu ba za mu ƙara farashin kuɗin aiki Ah, gaskiya ne mai jarumai ya ah, da mai kuma da mai ake amfani ah, a da mai za ka hau shi ka je ne ka je shi eh, gaskiya ne eh, da wannan dan wannan to amma duk din shi ma dole da kana za ka canza mota za ka mota eh. kuma mai kamar bayan Allah da zai ka san Allah ya koma da abu to kawai zai kawo ma maraka idan an zama manzo Allah sallallahu alaihi maka murka zai baka abin da na shi yau wato jarumai duk mun jarumai mun ƙara yauwa yauwa mu

switch off wannan siyasa yin na gun da gari uwana na sa'u wannan ba zai taba siyarwa ba ba wake wanda kowa ya caji ya koyi irin da an wanka an uwana sa'u ne zo da ne ko me mai guli-guli marmaro da da Ke ma kai iya mu biyo wala ba inda za ni kaga in zaka sai kayan nan ka siya ka ce wannan mata za ka siya matan nan da me suka fi ni da shi kyan dini da kyan sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani me za su nuna mini kuma ciko ne ga lura.

akan ah, sana'a yanzu ba za ka baje min ba ka cika baki mun to ka iya ya kwaje an taba sana'a mu kai ka taba ka baje min kai baje min zan fita da kai na a ka in ci dan mara da shi sa sha biliti wa da wallahi ga abin ne yi ne istighfar askan ga kullum la na kunta daurin dan kwali na a waje kai kai kai kai